Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A yanda al'ummar Ghana ke jiran zuwan ranar da za a damka mulki wa mutumin da ya lashe zaben shugaban kasar na bakwai ga watan Disamban 2024. nakasassu sun bayyana fatan ganin an kula da bukatun da aka yi alkawalin za a biya musu a yayin yakin neman zaɓe. Don cikin manifestin shi ya gwada kamar yana wasu ababe ne dai muna kamar wanda ke da ke tare da nakasassu da shiga university. From first hali karshe shuri ne ban da shi kuma. Idan muka tafi Saudiya za a ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ɗan Najeriya ke yi da zummar wa kansa mutunci har ma yana taimakawa wasu. Akwai samari sun fi ɗari biyu Tun matasan nan akwai 'yan canji akwai 'yan ɗaurin kaya duka wanda dai suke gindinmu mu ya mu to wallahi ko ba yaran da suke gindina ba kowa yana baka girma saboda ka kare mutuncinka ina jin daɗin wannan abu Batun baiwa na su cikakkiyar damar kada ƙuri'a a zaɓe na daga cikin mahimman sharuɗan da duniya ke la'akari da su wajen tantance sahihancin zaɓe. abin da ya sa tawagogin jami'an zuba ido kan sha'anin zaɓe a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke bin diddigin wannan al'amari domin tantance halin da masu buƙata ta musamman ke ciki a rumfunan zaɓe. Sanin tasirin ƙuri'un na ƙasassu ya sa 'yan takara a zaben Ghana yi wa wannan rukuni na al'umma alƙaula da nufin samun yardarsu. Ga Idris Abdullah Bako da ƙarin bayani daga Accra. Wakilan ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun yaba hukumar zaɓe da gwamnatin ghana bisa baiwa masu fama da larurar na ƙasa fifiko a wurin kaɗa ƙuri'a na tattauna da wasu masu fama da larura ta musamman kuma sun bayyana min yadda suka kada ƙuri'arsu shin sun amince da ikirarin da masu sa idon suka yi na yabo kuma a ina suka fuskanci kalubale abdulrazak yusuf shugaban gidauniyar tallafa masu larurar na ƙasa mai suna winya charity foundation kuma mai fama da larurar ido ya ce mu persons with disability ko da muke tare da nakasa eh, election na dai abin da hukuman gari ya ajiye electoral commission ke na kaman yadda ya kamata mu yi election muka je polling station mu samu mutane a tanye mu ko su ba mu dama kar mu saya kan line na wannan ya tabbata sannan makafin nan kuma da muke akwai wani abin da suka ba mu wai ana kan shi tata jacket wani trading ke da kanka da ka doki hannunka ka dibiya kan ka gan rami ka gan wurin su dots ne dai guiding ka kaman dai number 1 kake so number 2 kake so number da kake neman duka kai ka gani shi ka danna kai shika vote ba da wani matsala ba wurin election ga dai eh, abin da yake cikin ke ba mu yi wani wahala sosai ba an kuri suna na ne alidu na cikin disabled association din gaskiya da na je je vote ba wani ban samu wani matsala wurin nan nan ba don da na zo nan nan sun ba mu opportunity don since mu yan disabled ne muna da wani privilege ta da muka samu da na je wurin shi na je na yi wannan na vote na kare shi na wuce gida. to ne abdulrahman ababuje daga ghana dan ce na je na jefa kuriya lafiya amma matsaloli ne na fuskanci lokacin da zan jefa kuriya shine eh, it's hard to do with access zuwa wurin jefa kuriya polling station da na je na jefa kuriya hanyoyin nan ban same shi da sauki ba saboda wheelchair nake yi su kuma wheelchair nan kuma in ka bi inda akwai gota ba ka yi ka ketare gota na fashe ka samu an dauki an dauki wheelchair an dauke ka da kan wheelchair so that is the challenges ba polling station nan kamar kan fili da mutum zai yi access shi easily so masalan da ni na fuskanci kenan lokacin da zani vote sa'ilin nan kuma polling booth nan da zaka shiga cikin ka tamprint ballotin ka saboda kana zaune kan wheelchair nan height rating table now may be too high or passionate. It's not at the level where like ka aje ballot nan can tamprinting shi so easily compared to inda kana mutum ne kana sai kan kafanka inda an ya samu polling button da ake adjustments so that mai zaune kan wheelchair ya zo ya vote an ya adjust button nan ya dace da yadda zai yi ma mai shi nan comfortable ya cast voting shi. Shin wani fata suke da shi ga zababben shugaban kasa John Dramani Mahama? Abin da i promise iya alkawali kamar yayin mamu na e kamata muna fata kuma iya cika alkawalin shi don cikin manifestin shi ya gwada kamar a wasu ababen da dai muna kamar wanda ke da ke tare da nakasassu da ya shiga university from first year hali karshe shuri ne banda shi kuma wai 5% wuri aiki ka kare university kana neman aiki kuma aiki tallafi da government zai ta ba mutane cikin garin ya aje 5% mamun persons with disability sannan kuma wai koyi aiki hannu kuma ya duba don waye mu kuma ba su su eh, ba su sun je school na kuma a tanye su da koyi aikin hannu madalla za a ji ci gaban jerin bukatun na kasassun na Ghana a makon gobe yanzu za mu je saudiya inda hussein gombawa wani ɗan najeriya ke aikin eja kuma mai masaukin baƙi yau shekaru da dama Bakon shirin wanda a baya ya bayyana cewa ya samu tawaya ne sakamakon karaya a hannu. Abin misali ne ga waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan jarabta. A yau za mu ji yadda mu'amalarsa take da jama'a. To, na farko dai da ke mun tashi a cikin na tashi a cikin yanayi da ba gata duk tashi na da ne ga baki ɗaya nan za ka je ka a kyare ka nan za ka je a soka na son masoyi na son maki to ba zan ce dukaina ba a wajen nan dai ina tabbatar ma akwai samari sun fi ɗari biyu don matasan nan akwai 'yan canji akwai 'yan ɗaurin kaya duka wanda dai suke gindinmu mu ya mu mu. to wallahi ko ba yaran da suke gindina ba kowa yana baka girma saboda ka kare mutuncinka ina jin daɗin wannan abu to kaga wannan arziki ne da Allah ya mutum to sai kuma ya ƙara godiya Allah ba yin kaina ba ba ƙarfi na dabara ta ba Allah ya ji ni a garin nan na aure na samu iyali yara suna karatun da duk iya kuɗinka za ka ga yara suna karatu a manya-manyan makaranta a Najeriya sannan akwai marayu wani lokacin da suke dan towa daga wasu kasashe wannan wasu garuruka haka musamman da ake dan faɗa-faɗan nan na Borno haka da sauransu da ke sa 'ya'yana suke neman iyayensu nake musu dan abun alherin da wannan dai dan Allah ne aka yi ba dan ma ka tashi ba iyaye kuma ga yanayin da Allah ya da kai kuma ba ka yi gaza ba. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban dukkan waɗannan hirarraki. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako da tawagarsa da Hussein mai gombawa mai masaukin baƙi a Saudi. sai producer Julie Lazarus Grisham. Ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.